بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبينا وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان قديا تتبتق الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na litinin yammaci na asabar na kuma shida ga watan bakwai watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 24 ga watan uku watan manis a shekara ta 2018 miladiya a wannan rana ta asabar ce da kuma rana ta litinin muke karatu a littafin risala wallafar ibn abi zaid al-qayrawani imamu maliku sahir allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahmashe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi wannan shine darasinmu na 88 a cikin wannan littafi din wannan shine darasinmu na 88 a cikin wannan littafi na risala wallafar ibn abi zaid ibn abi zaid al-qarawani yana da littattafai masu daman gaske da ya wallafa wanda yake gaba ɗaya waɗannan littattafai hidima ne ga ga addinin musulunci da kuma iya kokari wurin bai sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa kariya duk wanda ya karanta littafin risala ya san ibn abi zaid al-qarawani ya zayyano ya fayyace aqida ta ahlus sunna wal jama'a dalla dalla filla filla wanda yake wannan bayanin da yayi ya karya kashin bayan mabiya bid'a a lokacinsa da bayan lokacinsa wannan kuma za ka fahimci duk wanda yake da nau'i na bid'a musamman a babin aqida in ka dubu sharhinsa da ya yi a babi na musamman da ya ware domin aqida babi na farko ta ibn abi zaid al-qarawani manya-manyan malamai a hannun sunna tabbatattu da suka shata suka koshi sun tabbatar da sunnar ibn abi zaid al-qarawani suka ce ya kasance a manhaji na asala bai san tawili ba bai san tawili ba Allah ta'ala ji kanshi da gafara ya ramshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi ya rasu a shekara ta 386 kuma kamar yadda na ambata wannan shine darasinmu na 88 za mu tashi a babi na 31 wannan babi na 31 shine babi na ƙarshe a ƙisimi na farko kullum da ke ko babi na ƙarshe a ƙisimi na farko a aksam da ake da su na wallafe-wallafe da aka yi eh, da kyau a lokacin da za mu shiga kitabul muka kammala eh, kitabul eh, abahi sai na ce mana malamai sun ce a nan wannan shine tsagi na farko na risala nan sai ake magana a risalar ƙarshen babu layya magana akan hakika da kaciya shine ƙarshe kenan babu fil jihadi shine tsagi na biyu na risala kun da ke ko to amma yanzu idan ana maganar yadda aka jeranta babi babi a littattafai kuna jina da ke ko kuma littattafan da suke magana kan hukunce-hukuncen shari'a na al'ahkam yadda aka zayyana babi na ɗaya babi na biyu babi na uku da kuma aka kallaci abuwa ɗin da abin da babin suka ƙunsa sai malamai suka kasafta su zuwa kashi hudu wana ji da ke ko musamman malaman mazhabin malikiya sun kasafta ya zuwa kashi hudu wasu kuma suka kasafta babi ɗin zuwa kashi uku gwargwadon yadda kowanne ya kallace shi babban tambayar da zan maka sosai ka lura da kyau bayan kammala bayani akan abin da ya shafi alhaji aikin Hajji wanne babi ne yake biyo bayan aikin Hajji? ka je ka duba wasu littattafan da suke a labirari naka ka lura da kyau ko ka duba ka ga umdatul ahkam na san kana da insha Allah ka duba bulugul maram duk waɗannan ahkam ne duk waɗannan ahkam ne ina fatan kuma ya ci wannan da ke ko nawa kenan biyu ka duba risala ka duba muwatta to sai wanne kake da shi kana da almughni ne ibn qudama babban littafi ne a mazhabin hanabila duk da littafin ya kunshi kuma mazahib gaba daya to sai ka duba ka ga bayan kitabun hajj wanda kitab ne ya biyo bayan su kullum da ke ko wanda kitab ne ya biyo bayan kitabul hajj kaga muwatta kitabul jihad shi ya biyo bayan kitabul hajj kullum da ke ko to amma za ga a wani littafin ba haka bane saboda ana magana ne shin babi kaza yana babin ibadat shi babin ibadat ina ya kare babin ibadat ina ya kare shinki babun fil ah, babun fil jihad yana babin ibada ce ne kuna jina da ke ko ko yana wannan babi to wannan wannan kadai tartibi daga wannan babi sai wannan babi daga wannan babi sai wannan babi daga wannan babi sai wannan babi ilimi ne mai zaman kansa domin kulla alaƙa da ke tsakanin wannan babi da wancan babi misali yanzu an tambaye ka ya ce babun fil aimani wa nufur babun fil aimani wa nufur wannan babi zai magana ka abin da ya shafi rantsuwa da alwashi me alaƙa shi da babun fil jihad da shi muka kammala kullura me alaƙa shi da babun fil jihad aha ka za ka yi magana eh, kaga fil jihad shine da muka kammala babi na talatin. sai na 31 babu fil aimani wannan zo sai aka biyo bayan shi domin zai iya yiwa wani ya ce ya rantse da Allah sai ya fita jihadin da za a zo jihadi mai zuwa ya rantse da Allah sai ya fita kun bai wannan da ke ko koko ya yi alwashi inda ya fita jihadi kaza sai ya kashe wani to kun ga akwai nau'i na alaka tsakanin wancan babi da wannan babi isa kake ganin duk ce ta ilimi daga wannan babin sai wanne daga wannan sai wanne daga wannan sai wanne domin abuwa a su tafi a jini Allah ta'ala ya jikan malamai da suka wa addinin musulunci hidima suka kara sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn abi zar al a babi na 31 yace babun fil aimani wan nufur babun wannan babi ne na musamman fil aimani da zai magana kan abin da ya shafi rantsuwa wan nuzur da alwashi bakance abubuwa nawa kenan abubuwa biyu kenan abubuwa biyu kenan waɗannan abubuwa guda biyu al'aiman da annuzur a waɗansu littattafan kowanne cin gashin kansa yake yi sai a ce babun fil aiman sai in an kammala shi sai kuma a ce babun fil nuzo kun ga an ware babi an ware ya zama daban-daban kenan ko kuma ga an ce kitabul aiman idan a kammala shi a ce kitabul nufu kuna ce na da ke ko amma dai tare suke zuwa wani lokacin babu fil aiman ya riga babu fil nuzur wani lokacin babu fil nuzur ya riga babu fil aiman amma dai ba a samu wani babi tsakaninsu kuna ce na da kyau ba a samu wani babi a tsakaninsu duk da kun ga mai risala rahimahullah ya ma hada su ne a babi guda saboda ita risala ai muqaddima ce kuna jina da ke ku ita ce littafi na farko na shiga fage a littafan malikiya daga ahalari zuwa iziya wannan an rubuta su ne yadda za ka bauta ma Allah ta'ala da su Allah ya karbi ibadarka a matsayin in ka yi wannan to ibadarka ta yi amma za ka yi hukunci kan cewar wannan abin da ke ciki shine mazhabin malikiya shi malikiya ta tafi a kansa to da saura kuma kuma shi sa ga mai iziya ya sanya mata sunan al-muqaddima al-muqaddimatul iziyatu lil al azhariyya ana fata mun fahimci wannan da kyau qala rahimahullah قال رحمه babun fil aimani wan nufur yace babun wannan babi ne babun khabar ne na mubtada li mubtada'in mahdhufin jawazan jawazan ya halatta ka share ya halatta ka tabbatar ya halatta ka ce haza babun fil aimani wan nufur kuma ya halatta ka ce babun fil aimani wan nufur kuna ji da ke ko ya halatta ya halatta idan aka ce maka man inda sai ka ce zaidu ba sai ka ce inda na zaidun ba saboda shi mai sauraron ya san me kake nufi kullum da ke ko in ya ce ma za ta akul sai ka ce allahma kaga mafulun bihi ne da ka ce ka kai mishi mansu kai mishi nasaba to amma kuma ya gafa a samu mafulun bihi sai an samu fi'ili an sami fa'ili to amma saboda shi mai sauraron ya san me kake nufi ya san kana nufin akulul lahamani amma sai ka ciro ka tsago a wancan tambayar da imaka sai ka ce wani to da malam ya ce babun a yana nufin haza wannan babun babi kuma babi ne fil aiman babi ne da zai magana ka abin da ya shafi al'aiman al'aiman jam'u yami al'aiman jam'u yami wan nuzur an jam'u nazar kuna ji da kyau ko an jam'u nazar al'aiman jam'u yamin wannan babi yana da manya-manyan abubuwa guda biyu yana da hukunce-hukuncen aiman kuma yana da hukunce-hukuncen annufo al'aiman rantsuwa ita rantsuwa a hausa ba ta da jam'i kullum da ke ko idan aka ce wani ya cika rantsa-rantsa za a garin an faɗi an ce ran rantsa ne lizzanmi ba lilmadahi ba ba ka cika eh a ba ba a cewa tsoyi a hausa karɓaɓɓiya kulura ba a cewa tsoyi a karɓaɓɓiyar hausa a rubutacciyar hausa sai da ai wane ya rantsi wane an sa shi ya rantsi a kotu kaga an sa shi ya rantsi duk da rantsuwar ko biyu ce ko uku ko hudu ba za a ce ya yi rantsuwoyi ku ba sai dai a ce ya rantse su kaza kun lura da ke ko qala rahimullah babun fil aiman al aiman jam'i ne na yamin kun lura to a gundarin bakin larabci in muka ce gundarin bakin larabci muna nufin lugha kenan al al'yaminu al yaminu lugha saboda al aiman jam'i ne mufradin shine me yami to ai yamin lokacin tana da ma'anoni da dama yamin dama kul biyami samilla wa kul biyami ka ambaci sunan Allah ka ci da dama kenan ana kiran dama da sunan alyami kamar hadisi Aisha radiyallahu anha da take cewa yujibuhu fi tayammuni wa fi kulli yamin tana zuwa da amar ma'anar kishiyar hagu kullu kishiyar ita ce daman da ke ko ita ce damar kenan yamin tana zuwa da ma'anar albarka yamin tana zuwa da ma'anar albarka ah, yamin tana da ma'anoni da dama a lokacin larabci kuma yadda muka ambata annuzur jam'i ne na annazur jam'i ne na annazur shi kuma shi shine alwashi ko bakance ana cewa alwashi ana cewa bakanci so duk waɗannan al'amura ɗin suna da hukunce-hukunce amma a nan da muka ce babin fil aiman babi da zai magana kan rantsuwa ba wai magana hukuncin dama ko magana kaza ko magana kaza ba a'a rantsuwa rantsuwa da mutane suke yi mata na yi maza na yi yara na yi manya na yi sai ka ji yaro ya ce wallahi tallahi sai ya yi kaza wana jina da ke ko sai ka ji babba ya ce billahi lazi zila ila illa huwa sai yayi kan ita rantsuwa ga ta nan a bakunan mutane ne gaba ɗaya su rai to menene hukunce hukuncen ta menene hukunce hukuncen rantsuwa ɗaya kenan wan nuzur sannan alwashi bakance me hukunce hukuncen alwashi waɗannan al'amurra guda biyu su ne a wannan babi hukunce hukuncen rantsuwa da hukunce hukuncen albashi kowannensu yana da usul mana akwai usulul aiman asalan abubuwan da suka shafi manya-manyan matsaloli da suka shafi rantsuwa kuma akwai manya-manyan matsaloli da suka shafi bakance wana jina da kyau ko to daga nan kuma sai suke shiga juna akan yi kiyasin waɗansu matsaloli na rantsuwa akan matsalolin bakance kamar yadda ake kiyasin matsalolin bakance akan matsalolin rantsuwa shi yasa kaga suke tafiya tare ko dai ka gansu a babi guda babin fil aimani wa nufo kamar wannan kenan ko kuma ka gansu a babi daban-daban ko kuma kitab daban-daban amma babu wani kitab a tsakaninsu kuna jina da ke ko za ga ya ce babin fil aiman sai yi zayyano maganganun hukuce-hukucen rantsuwa daga nan kuma in ya kammala sai ce babun finnuzo ba zai sa wani babi a tsakani ba nan galibi tare suke tafiya hukuce-hukucen rantsuwa suna shiga hukuce-hukucen bakanci hukuce-hukucen bakanci suna shiga hukuce-hukucen rantsuwa tabbatuwar rantsuwa rantsuwa tabbatacciya ce a shari'a musulunci ya tabbatar da rantsuwa asali ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya annabin shi ya rantsuwa wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi wa yastanbi'unaka kuma suna ta neman labari daga gare ka a haƙƙun hu wai ita tashi alƙiyaman nan da gaske ce sai Allah ta'ala ya ce da annabin shi ƙul ka ce i da gaske ne wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na inna lillahi wa inna ilaihi wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji za'ama allazina kafaru allan yub'athu qul bala latub'athunna thumma latunabbi'una bima amiltu wa dhalika 'ala allahi yasir kun Allah ta'ala ya umarci annabin shi sallallahu alaihi wasallama da ya rantsi Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wasallama da yaransa tsaraka rantsuwa tabbatacciya ce a shari'a annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya rantsi ya ce wallazi nafsi biyadihi yana yawan wannan rantsuwa ya ce wallazi nafsi biyadihi ko wallazi la ilaha ghairu wallazi la ilaha ghairu ina rantsuwa da wanda babu abin bauta da cancanta sai shi ko kuma wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake a hannunsa duk kaga waɗannan rantsuwa ce kenan kaga Allah ta'ala ya sa annabi shi ya rantsi ya rantsi kuma annabi sallama ya yi rantsuwa saboda ka rantsuwa tabbatacciya ce wannan kenan sai na biyu menene hukuncinta kaga tunda ya zama tabbatacciya ce yanzu mai hukuncinta wajibi ce ko Habi ce al'asulu rantsuwa halassi al'asulu rantsuwa wannan shine asali amma tana zama wajibi tana zama wajibi ta yana take zama wajibi ta tsakanin ma'aurata ya ce ya gama ta shi wannan cikin ba nashi ba ne ga asalin wannan kes din ba a gabanka ba ne duk malintarka sai dai ka nuna musu hanyar kotu ba malamin da za a yi wannan kes din a falon shi ko a labirarinsa ya ce yana da dalilai har zuwa faduwar rana duk kulle su za a yi da shi da dalilan nasa duk kulle su za a yi ina fata kuma wannan zai ba su shawara ne ya nuna masa hanyar kotu sai su je kotu shi da ya ce ba cikinsa ba ne mai dalilinsa shi kenan sai kawo dalili babu dalili ko kuma dalilan ba su gama zama dalilai ba kaga duk ba su zama dalili ba to sai ya rantsi to anan rantsuwa ta zama wajibi a kansa dan bai rantse ba bulala tamanin ce dan ya yi mata kazafi ko ya rantse ko ya sha bulala tamanin kullum da ke ko ita kuma in ya rantse ita kuma in ta tabbatar nashi ne sai ta rantse cewar nashi ne in ba ta rantse ba bulala a in ba ta rantse ba rajin in ba ta rantse ba rajin ba ga anan rantsuwa wajibi ce tsoraka asali a babin rantsuwa halas yana zama kaza yana zama yana zama wajibi yana zama mustahabi yana zama kaza yana zama kaza mutum ne kake bin sa bashi kullure da ke ko sai ce a tafau ya biya ka bashi na kuɗi sai ya ce a tafau ya biya ka kai kuma ka ce a tafau bai biya ka ba kullure da ke ko to shi da ya ce ya biya sai ce yana da shaida al'asulu yanzu tun da ya ce ya biya zai kawo shaidu biyu ne ba sai ya kai shaidu hudu ba shaidu biyu zai kawo da za su tabbatar da ya biya in bai kawo shaidu biyu ba ya kawo shaidu ɗaya shaida ɗaya sai ya ƙara da rantsuwa sai ga shaida ɗaya a tsaye ga kuma rantsuwa matsayin shaida ɗaya kun da ke ko amma in bai kawo shaida ba akan ya biya to ba don ya rantse rantsuwa shi ba za ta zama shaida ba rantsuwa biyu ba za ta zama shaida sai ya hada da shaidar mutum ɗaya a tsaye da kuma rantsuwa ina fata mun fahimci wannan da kyau to abin da ya kawo karatun mu anan me matsayin wannan rantsuwa me hukuncin wannan rantsuwa da zai yi kaga ba halas bace anan ta zo ta zama mustahabi ko kuma wajibi ina fata mun fahimci wannan da ke ko asali rantsuwa halarci ana yin rantsuwa ne domin karfafar al'amari domin karfafar al'amari ɗaya kenan na biyu domin tabbatar da haƙƙi domin tabbatar da haƙƙi ai ga wannan wanda ya rantsi ya yi rantsuwa ne domin ya barantar da kansa akan ya biya shi sa ya ba da shaida ɗaya kuma rantsi shi kuma ita kuma wacce da ta rantsi ta rantsi ne akan wannan cikin nasa ne ko wannan ɗan nasa ne domin ta da kanta daga aikata alfasha so kenan ashe akwai manufofi wurin rantsuwa idan mutum ya yi rantsuwa ba shi da manufa a rantsuwar da ya yi to haka tashi farko kenan ya kamata ya nutsu ya gane ba haka ake rantsuwa ba ya nutsu ya gane ba haka ake rantsuwa ba sai kuma rantsuwa tana da arkan rukunai guda hudu sai kuma ahkam sauran hukunce-hukuncen rantsuwa da za a kawo sauran hukuce shi ne ahkam hukunce-hukunce na rantsuwa da za a kawo rantsuwa tana da arkan rukunai abu na farko dole a samu alhalif ɗaya kenan almahlufu bihi biyu kenan almahlufu alaihi uku kenan asiga hudu kenan kuna jina da kyau alhalifu ɗaya almahalufu bihi biyu almahalufu alaihi uku asiga hudu alhalifu shine mai rantsuwar wanda zai rantsi kaga in ba a samu mai rantsuwa ba ai kaga bace rantsuwa ba taso ba to dole a samu alhalif wanda zai rantsi sai na biyu almahalufu bihi wanda za a rantse da shi wanda za a rantse da shi sai almahalufu alaihi abinda za a rantse a kansa abinda za a rantse a kansa sai a siga sigar rantsuwar sigar rantsuwar abubuwa guda nawa kenan guda hudu waɗannan abubuwa guda hudu su ne arkan na rantsuwa alhalif shine mai rantsuwa shine wanda zai rantse almahalufu bihi abinda za a rantse da shi shine allah subhanahu wa ta'ala wanda za a rantse da shi shine Allah subhanahu ta'ala duk wanda ya rantse da wani wanda ba Allah ta'ala ba yayi shirka yi shirka domin da Allah ta'ala kadai ake rantsuwa ake rantsewa dan shi yasa mahafizul hakami ya kawo rantsuwa da wani Allah a nau'uka na shirka ce wa min iqsamu bi ghairil bari kama a fi muhkamil akhbari ba a rantsewa da wani Allah ba a rantsewa da annabi sallallahu alaihi wasallama ba a rantsewa da annabi isa da annabi musa da duk wani annabi daga cikin annabawa ba a rantsewa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama balle ma a ce a rantse da kabarinsa ko da likafaninsa ko da waye duk ba a rantsuwa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama to kaga tunda ba a rantsuwa da manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba magana ka ce ma ana rantsuwa da abubakar ko da umar ko da uthman ko da ali Wani ji da ke ko duk ba a rantsuwa da su to ko da ba a rantsuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewar ba a rantsuwa da manzo Allah ma shi ya kawo ba ma za a yi maganar rantsuwa da Abubakar ko da Umar ba to haka kuma ina ga wanda bai kai ma Abubakar da Umar ba ita rantsuwa da Allah kadai ake subhanahu wa ta'ala shine almahalufu mahalufu bihi sai almahalufu mahalufu alaihi abinda ake rantsuwa a kansa kullum da ke ko shine abin da ya janyo sanadiyar rantsuwa sai a shiga shiga rantsuwa shiga rantsuwa ita shiga rantsuwa shine shiga ce guda biyu akwai mutasila akwai munfasila akwai mutasila akwai akwai munfasila almutasila shine kai tsaye kaman wallahi tallahi billahi wa tallahi la na asnamakum da an tuwallu udubiri akwai almunfasila Shi shine fi'ili kenan shine fi'ili kamar ina rantsuwa kamar ina rantsuwa da Allah kullu kaga ai bai ce wallahi ba kaga wallahi wawun wawul qasmi kenan kaga wallahi ya rantsi ina rantsuwa da Allah shi ma rantsuwa ce to yanzu idan mutum ya ce idan mutum ya ce ya rantse da Allah kullum da ke ko idan mutum ya ce wallahi la yadkhulanna al-masjid ya rantse da Allah sai ya shiga masallacin nan yanzu a nan muna neman abubuwa guda hudu alhalif wanda ya rantse yana ina shine wanda ya faɗa ko ɗaya kenan na biyu almahalufu bihi wanda aka rantsa da shi ne a ina yake a ciki ya ce wallahi ko wace wallahi ya ce almahalufu alaihi eh ban ji ba eh, wa shiga masallaci a shiga ita ce shiga ta wawan ɗin wallahi ina fatan mun fahimci wannan da ke ko a takaicen takaitawa wannan shine kamar dai abin nan sharar fage akan shiga karatun namu ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora ya mana muwafaka rantsuwa a ce da ake yawan yi ko kai ma yi waɗanda sai ka ji kamar ka ɗaya ko biyu balle wani duk abin da zai faɗa sai ya rantsa in zai ce maka bai zo ba sai ya rantsa bai zo ba in zai ce maka zai tafi sai ya rantsa zai tafi in zai zauna sai ya rantsa zai zauna in zai tashi sai ya rantsa zai tashi idan ba haka ba ne sai ya sai idan haka ne ma sai ya rantse inna lillahi wa ina ilaihi qala rahimahullah ibn abi zaid al-qarawani rahmatullahi ta'ala ya ce babu fil imani wan nufur wannan babi zai magana kan abin da ya shafi hukunce hukunce na rantsuwa hukunce hukuncen rantsuwa an ce hukunce hukuncen rantsuwa ya shafi karɓaɓɓiyar rantsuwa da wacce ba karɓaɓɓiya ba ta yi ko ba ta yi ba wannan zur da kuma alwashi قال رحمه الله ومن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قال رحمه الله ولا ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق ويلزمه قال رحمه الله ابن أبي زر القرواني الله تعالى يجيش الغفر يا رامشي شيشي ومن كان حالفا duk wanda ya kasance zai rantsuwa duk wanda ya kasance zai rantsuwa fali halif billah to ya rantsi da Allah auli ya smut ko kuma ishu ya ƙi rantsuwar kenan kenan babu wani zabi na uku ƙulura ƙara rahimahullah wa man kana halifan duk wanda ya kasance zai rantse mace ko namiji a kotu ko ba a kotu ba wana ji da ke ko in dai zai rantse da Allah ne in dai zai yi rantsuwa ne to fali halif billah ya rantse da Allah auli ya ko kuma ishu manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ji Umar radiyallahu ta'ala anhu yana rantsewa da iyayensa ya ji Umar ibn Khattab shi Umar ibn Khattab din yana rantsuwa da iyayensa sai Annabi sallallahu ya ce man kana man kana minkum halifan man kana halif falyahlif billah aw liyasmut duk wanda ya kasance zai rantsuwa to ya rantse da Allah ko ishu kuna ji da ke ko don ma ai kaga Allah ta'ala ya zayyana mana ayyukansa ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi ita huwa ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim ai shine taskiya din yana yana tsabtace su da Umar bai daidai ba sai ya ce mishi bai daidai ba kuma tun daga ranar Umar bai sake rantsuwa da wani Allah subhanahu wa ta'ala to haka kenan ashe akwai rantsuwar daidaita ta ake daidaita ta ake Allah rahimahullahu man kana halifan duk wanda ya kasance zai rantse falyahlif billah to ya rantse da Allah ya liyasmut ko ishu ko ya fasa rantsuwa kenan ba zai rantse da manzan Allah ba ba zai rantse da waliyi ba ba zai rantse da kabarinsa ba ba zai rantse da sandarsa ba ba zai rantse da ra'adu ba tsawa ya ce a ra'du kuwa ba a yi rantsuwan maguzawa ce rantsuwa ce ta maguzanci a ce a rantse da tsawa ita ce ra'adu ar-ra'ad ita ce ake kira da kwaron kwatsa ko ya ce ya rantse da gajimare ko ya rantse da rana ko ya rantse da wata ko ya rantse da ruwa ko ya rantse da wani dutsen su ko ya rantse da kaza ko ya rantse da gadin gidansu ko ya rantse da kabarin mahaifinsa ko na mahaifiyarsa ko na wai duk waɗannan makusanci duk wannan jahiliya ce babu wannan a musulunci saboda me mai risala Ibn abi zaid al-qarawani ibnu abi zaid al-qarawani yace wa man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut wanda zai nuna maka zuzurutun hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora a wurin ba shi ne na karanta mana hadisin ba na sallama da ya ce da ya ji umar yana rantsuwa da iyayensa sai sallama ya ce da umar ya ce man kana min ku halifa fali alibillah aule su mutu bukhari da muslim hadisin bukhari da muslim amma sai kaga sai ya narkar da a wannan bai ce manzo Allah sallama ya ce ba qala rahimahullah wa yu'addabu ana ladabtar da man halafa bi duk wanda ya rantse da saki duk wanda ya rantse da saki qala rahimahullah aw ataq ko ya rantse da ya'yanta qala rahimahullah wa yalzamuhu kuma wannan rantsuwa ta lizumce shi ta kama shi kamar yaya ya rantse da saki ya ce ya rantse da Allah in baka yi ba mata shi ta sako ya rantse da Allah in baka yi ba mata shi ta sako ko ya rantse da Allah in ta shiga gidan nan ta sako. kun lura ya rantse da Allah in ta fita ta sauko wannan wannan za a ladabtar da shi shi ne malam ya ce au atab ko yantawa ya rantse da Allah in dai in dai baka ci abincinsa ba to bawansa ya yanta shi قال رحمه الله ويلزمه يا shi. in dai da ya ce ya rantse da Allah in ta fita ta sauku sai ta fita sai dai ka tambaye saki nawa amma daidai kan ya tabbata ala rahimola wa yu'addabu za a ladabtar da man halafa bi talaq duk wanda irin wannan za a ladabtar da shi imana eh za a ladabtar da shi shi kuma ladabtarwar ya ta'allaka ga shi alƙali me ya ga dacewar yi mishi akwai wanda yake bulala ce bulala uku za a yi mishi ne ladabtar da shi zai fi ɗaukanta a matsayin an ladabtar da shi akwai wanda yake a tsare shi na awa goma sha biyu alƙali ya tsare shi na awa goma sha biyu shi ne an ladabtar da shi kuna ce na da ke ko akwai kuma wanda yake shi ladabtar da shi shi ne a sa shi a motar a birsina a motar gidan yari a je da shi ran da bawon mafi kusa a yi kwana a dawo da shi shine Allah daftar da shi kaga bai je can gidan ba ko shine Allah daftar da shi akwai kuma wanda Allah daftar da shi shine alƙali ya zazzare mai ido ya zazzage shi shine daftar da shi kowanne alƙali ya ga yiwuwar shine Allah daftar da shi sai a mai haka eh ya ce dubu hamsin kun lura da kyau ko sai alkali ya ce abin nan nashi taron shi ne ba da naira uku domin yanzu a najeriya ana amfani da coins silalla ma ana amfani da su ba ga recharge card ɗinka ba zai ga in ka gama kira a ce kana da kwabo kaza sai alkali ya rubuta mai tarar naira uku ban ji ba ai ka ce dubu hamsin ne kaga dubu hamsin ya mai sauki a kan naira uku kuma naira uku gwamnatin najeriya ba ta sauki cinikin naira ba ba ga abubuwa na mabi naira biyar ko ba ga maganin su sai alkali ce tare shi ta ce naira uku ya ba da awa uku in ba ka ba wuce da shi gidan maza shi ne mana wata hayi su ku lura da kyau ladabtarwa aka ce wani sai ga an kuɗi ne yana da su sai a ce to an bashi taron naira uku ba yana da kuɗi ba to ya ba da naira uku naira uku aka rubuta kana sa a ƙara mai naira bakwai kenan shine ƙara rahimahullah wa ya lizamu yana lizimtarsa yana lizimtarsa idan ya balaga zai lizimce shi ne idan ya balaga idan gane baligan aliman mu'tadan ne mu'tadan lil halal idan ya balaga idan bai balaga ba duk yaron da yake da mata ya sake ta bai balaga ba bata sako ba duk wanda bai balaga ba ya saki mata shi bata sako ba duk wanda bai balaga ba aka ɗaura mai aure auren ya ɗaure واضح يعني sai mun je babu ku rike ka'ida ai ku dai rike ta amma yaro da bai balaga ba in ya saki mata shi bata saku ba domin yana cikin yana cikin lizimta sakin rahin saduwa da ita ta shi gairu mukallaf shi ba dora mai hukunci ba idan ka ce ba zai sadu da ita ba ka dora mai wani hukunci akan me saboda haka shi in bai balaga ba ya sake ta bata saku ba amma ka daura mishi aure da ita auren ya ɗaura. qala rahimahullah wa yalzamuhu sakin ya lizumce shi sakin ya lizumce shi in daman ya balaga ɗaya kuma yana sane da abin da ya biyu kuma ya saba da irin wannan abubuwa so idan bai saba ba irin shi su ɗaya ne a a rayuwa su ɗaya taɓa yin irin wannan to sai alƙali ya ga yiwuwar tabbatar mai da haka ko ba ƙalar ƙala ولا ثنيا ولا كفارة قال رحمه الله إلا في اليمين بالله عز وجل أو بشيء من أسمائه وصفاته قال رحمه الله ولا ثنيا ولا كفارة ولا ثنيا باب استثناء ولا كفارة باب كفارة sai malamai suke fassara kama haka wala thuniya babu istisna'i duk mutumin da ya ce da matashi wallahi inda ya ta shiga gidan nan ta saku insha Allah kullura sai ta shiga ta saku ne fa ba ya ce insha Allah ba ta saku ai Allah ya so ne ta saku isa mala ya ce wala suniya a anan ba zai amfana da shi ba a anan ba zai amfani da shi ba so daga mutane su tsaya san hukunce hukuncen rantsuwa san hukunce hukuncen rantsuwa ƙalar himmula wala kafara babu kafara ba ta shiga ba ai babu kafara ba ta saku ba ai babu aure kullum da ke ko ɗaya kenan fasara ta biyu wala suniya ba a yin istisna'i a ce insha Allah wala kafara ba a yin kafara qala rahimullah illa fil billah <coughs> sai akan rantsuwa da Allah sai rantsuwa da Allah azza wa jalla mai girma da ɗaukaka au bi shay'in ko kuma rantsuwa da wani abu min asma'ihi daga cikin sunayen Allah wasu fatihi da sufafin Allah subhanahu wa ta'ala qala rahimahullah wala suniya wala ta illa fil yamin billah mala yace ba a istisna'i ba a kafara sai a rantsuwa da Allah kenan wanda ya ce ya rantse da hadari ba zai kafara ba don asalin rantsuwan ma bata kullu ba ya rantse da hadari sai ya shiga daki ya rantse da hadari sai ya shiga sai bai shiga ba zai kafara ba zai kafara ba domin asalin rantsuwan ma bata kullu ba balle a ce an warware ta ko ta kullu asalin rantsuwar bata kullu ba balle a ce ya warware rantsuwa to sai dai kuma rashin kafarar ai kun ga yanzu ya taba imaninsa ya taba imaninsa saboda haka sai ya tuba ga Allah subhanahu ta'ala domin ba a rantsuwa da kowa sai da Allah subhanahu ta'ala waɗannan abubuwan kakan ji haka a wuraren da yake da ƙarancin fahimtar addini rantsa-rantsa irin haka rantsuwa da hadari rantsuwa da gajimare rantsuwa da tauraro kuma sai ga ana amsa sunan musulunci wa ma aka sauran billah illa illahun mushrikun qala rahimahullah wala sunya wala kafarata illa fi yamin billah kenan ana sana'i a kafara abu a rantsuwa ka ce insha Allah wala kafara babu kafara kenan ana akwai rantsuwa da ake mata kafara rantsuwa da ake mata istisna da kafara illa fil yamin billah sai rantsuwa da Allah subhanahu wataala azza mai girma mai girma wa jalla da bi shay'in ko da wani abu min asma'ihi daga cikin sunayen shi zaka ce ka rantse da Allah ka tsaye da ar-rahman kullum da ke ko suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ka tsaye da al-alim ka tsaye da as-sami' duk sunaye ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala eh imana eh ai shine kai eh in yi ciyaran da wahabu ai Allah ne wannan da Hausa ne ya faɗa kamar ce ya rantse da Allah ai ga ma'ana shine billahi ko wallahi sai bai ce wallahi ba ya ce ya rantse da Allah kaga ai ya rantse da Allah da larabci shine mai uqsimu billah uqsimu billah kullu da ke shine da larabci uqsimu billah in kuma wancan ne kaga wannan mufas abin nan mutasila ki abin nan mufassila ke na mutasila sai kuma wancan ce billah ko wallah wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbiri tallahi tafta'u tadhkur yusfa hatta takuna haraban aw takuna min al-halikin qala rahimahullah wa sifatihi da sifofin Allah ya rantse da buwayar ubangiji kakan ji ana faɗa ya rantse da buwayar ubangiji rantsuwar shi ta yi rantsuwar shi ta yi ya rantse da alƙur'ani rantsuwar shi ta yi domin ƙur'ani siffa ne daga cikin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da hannun Allah rantsuwar shi ta yi rantsuwar shi ta yi ya rantse da ƙudarar ubangiji rantsuwar shi ta yi eh, kuna ji na da ke ku ya rantse da kudirar ka ji ya ce ya rantse da kudira da irada ko baka taba ji ba ya rantse da kudira da irada ta ubangiji rantso shi ta yi mhm. ina fatan muna gane karatun kana rikiya kuma kana jin da za ka isar da shi kaga ya rantse da Allah ya rantse da mai girma da ɗaukaka ya rantse da buwayar ubangiji ya rantse da ƙudurar ubangiji ya rantse da ƙudura da irada ta ubangiji mhm. ya rantse da wanda ya halici sama da ƙasa shi ne ya rantse da wanda ya halici sama da ƙasa ya ce ya rantse da rabbul izzati shi ne shi ne Allah ta'ala rabbul izzati zil jabarut wal malakut ina fatan kuna ji da kyau ko qala rahimahullah wa man istathna fala kafarata alayhi idha qasada al-istithna qala rahimahullah wa qala insha Allah wa wasalaha bi yaminihi قبل أن يصمت وإلا لم تنفعه ذلك قال رحمه الله ومن استثنى wanda ya yi togaciya wanda ya yi togaciya shine wanda ya yi togaciya fala kafarata alaihi babu kafara a kansa idza da listisna idan yayi nufin togaciyar ba wai idan ya faɗa ne da baki zuciyar ba ta ƙudurce togaciyar ba kira mana da abubuwa nawa biyu abu na farko ya yi togaciya abu na biyu ya ƙudurce togaciyar mhm. suna ta magana mai ciki togaciya ƙala rahimahullah wa ƙala ya ce insha Allah ya ce insha Allah insha Allah ita ce togaciya sharaɗi na uku wa alhabi ya yaminihi ya haɗa togaciyar da rantsuwa ya haɗa togaciyar da rantsuwa ƙwallar rahimahullah ƙabala an ya muta kafin ya yi shiru wa illa in ko bai haɗa ba fa lamtan fahu zalik wannan ba zai amfani shi ba kuna jina da ke ko yanzu rantsuwa ya ce wallahi tallahi ba zai je ba insha Allah wallahi talla wayannan na kawo ne yadda mutane suke fada amma wannan mughallafa ce wannan rantsuwar mughallafa ce ita kanta rantsuwar nau'i nau'i ce akwai mughallafa in ka ce wallahi yayi in ka ce tallahi yayi amma sai ce wallahi tallahi ka ya ɗebo da yawa mun lura da kyau ya ɗebo da yawa wani ce wallahi tallahi billahi la ilaha illallah yayi yawa mutane su san hukunce hukunce rantsuwa ya yi yawa wannan sai ka ji mutane suna cewa rage rage rage rage Allah ya yi yawa in ka ce wallahi ta yi in ka ce billahi ta yi in ba waɗanda aka zayyana yadda ake yin su ba akwai rantsuwar da ake zayyana yadda za ka yi ta wallahi tallahi billahi la ilaha illa hu ko kaza kaza in ba ire-iren waɗannan rantsuwar ba amma in dai an ce rantsi sai ka ce wallahi ta yi ko ka ce ina rantsewa da Allah ko ina rantsewa da rabbul izzati ko ina rantsewa da ubangijin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ina rantsewa da ubangijin Ka'aba ubangijin manzan Allah قال رحمه الله ومن استثنى wanda yayi istisna'i yayi togaciya da ya kawo rantsuwar sai ya cire kamar yadda muka bada misali ya ce ya rantse da Allah sai ya je insha Allah ya rantse da Allah sai ya je insha Allah ya rantse da Allah sai ya je insha Allah to yanzu insha Allah ita ce togaciya ita ce togaciya yanzu in bai je ba zai yi kafara ko ba zai kafara ba wana jira da kyau idan bai je ba ya rantse da Allah sai ya je insha Allah idan ya je babu ishkal kullum da ke ku idan ya je babu ishkal idan bai je ba nan ne ake da magana zai ka fara ko ba zai ka fara ba ƙala rahimahullah wa manistasna duk wanda ya yi togaciya fala fara ta alai babu ka fara a kansa kullura sai ya kawo shar'i na biyu wa ƙasa da listisna idan ya nufaci dogaciyar kenan da ya ce wallahi sai ya je insha Allah ya zama nan lokacin da ya ce insha Allah din nan lokacin da ya furta ta ya fa furta ta tun daga zuci cewa yana nufin insha Allah ba kawai ta fita ne daga bakin shi ba tare da ya san ya faɗa ko bai faɗa ba kun gane wannan da ko kenan idan ya faɗe ta ne ba tare da kasudi ba su yayi kafa duk da ya faɗe ta duk da ya faɗa amma in bai duk da ya faɗa amma lokacin da ya faɗe ta bai faɗe ta da nufin togaciya ba kawai da ya faɗe ta ne insha Allah to sai yayi ba amma idan ya faɗe ta da niyya da niyyar togaciya ya faɗa to shikenan qala rahimahullah wa wasala bi yaminihi ya haɗa ta da rantsuwa amma idan ya ce wallahi sai ya je ku ji ku karɓo mun ruwan sha mana insha Allahu bai ba insha Allahu ba za ta amfani shi ba insha Allahu ɗin ba za ta amfani ba domin lamiya shilha sulha bai haɗa ta ba ya ce wallahi sai ya je ku je ku karɓo mai ruwa mana ku je karɓo min ruwa sai ce insha Allah wannan jumlar ajnabi wannan jumlar da ba ta da alaƙa da rantsuwa da ya sa ita ta katse rantsuwa ita ta raba kullum da ke ko ya rantse da Allah sai ya je bari ma zai kammala wannan karatun Qur'anin insha Allah ba zai ba bai hada eh قال رحمه الله wa wasalaha bi mini qabala an yasmuta kafin ya yi shiru kafin ya yayi shiru ce wallahi sai ya je insha Allah kwana ji da ke ko insha Allah to nan ne fa malamai suka ce insha Allah za ta yi ko ba za ta yi ba an yi magana sosai ka duba zuwa bayani fi zahir Qur'an bil Qur'an suratul kafi wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah sai dai ba aya guda bane wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada aya illa an yasha Allah sabuwar aya ina da ba adadul madani al-awwal kace amfani da shi ba aya ce kenan ya haɗe su ne ko adadul madani awwal a babin mata bai ba eh, saboda yana son ya yi dabara ne ya ta wasa da saki a baki shi sa ma kaji an ce za a ladabta da shi kullum rahi sa kaji a ce an ce za a ladabta amma in ba a nan ba in ba batun saki da yantawa ba ya ga ba kawo magana ladabtarwa ba yawa ina son mu lura da kyau in sha Allah ta kasu akwai in sha Allah ta'aliqan akwai insha Allah ta haƙiƙan insha Allah ta haƙiƙan insha Allah da ma'anar haƙiƙa haka ne abin yake shi ne kama faɗin Allah ta'ala da ya ce la tadkhulanna al-masjid al-harama insha Allah aminina muhallaqina haka insha Allah ta haƙiƙ hakan na faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce abin nan wa inna insha Allah bikum lahiqun ya ga ta hakik ce ko ba ta alik ba ce ba ka allaka wannan abin ne da mashi'ar daman allah ta'ala ya kaddara wannan to yanzu a nan inda za ku ga tasirin wannan insha allahu din shine in mun zo insha allahu da ake faɗa a fatan baki a ce insha allahu ta malam bahaushe mutum ne yana son abin hannunka ba wanda zai ta faɗa maka insha allahu dozin guda nufin shi kawai zo hannunsa kwata-kwata ba wai ya yi kulla insha Allah ne a zuciyarsa ba kaga wannan ba za ta amfani shi ba ana magana kan cewar insha Allah din nan sai an hada ta ko ba sai an hada ta ba Abdullahi bin Abbas da wasu suna ganin ba sai an hada ba kuna ji da ke ko ba sai eh a daman shuru din qala rahimahullah qabala an yasmuta kafin yayi shuru kafin yayi shuru abinda zai sa mutum ya yi shuru ya faɗi insha Allah ta amfane shi ne kamar wannan fashi kamar tari kamar atishawa kamar shakewa da sauran irin waɗannan iftirarat ɗin kamar irin waɗannan iftirarat ɗin waɗannan larurorin da suka gita mutum ina fata mun fahimci wannan da kyau matsala ta yi ƙarfi sosai almuhim dai sai an haɗa da wasu suke ganin ba sai an haɗa ba har abu nifa yake ganin mu faɗa ko mu eh ai ko kwana uku ne kace nan kace insha Allah ta yi <laughs> to ai kaga in ga dogo ai kaga gaba ɗaya rantsuwar ma babu ita kenan ko ka faɗa abu yau jiya shekaran jiya sai ka tuna shekaran jiya ne sai ka fito yau kace insha Allah a a kaga gaba ɗaya babu rantsuwa kuma babu shi kenan ku da ke ku har ya kai ga ga ana tattaunawa eh, wani zai samu ɗaya daga cikin abin sarakunan musulunci da daula abbasiyya yake cewa ga abu hanifa nan yana yana saba ma abin da mahaifinka ya tafi a kai shi ne abdullahi bin abbas cewar abdullahi bin abbas ya tafi kan cewa sai an hada nan haka ya fi kwanciyar sai an hada so wasu kuma suna ganin ba sai an hada ba to shi kuma shugaban daular abbasiya yana ganin sai aka sa sai wani ce gashi ne ya saba ma mahaifinka kaza kaza kaza kaza da ya kammala sai shi abu hanifa rahimahullah sai ce ai abin da yake faɗa maka shine babu wata mu baya a da suka yi maka kasan shi sarki ya fi ganewa yi mai misali da mulkinsa sai ce kamar yaya sai ce ai idan suka yi maka mubaya'a suka rantse da Allah akan sun maka mubaya'a sai suka fita su ce insha Allah an hada ko ba hada ba kaga an raba ko sai ce a ai ba kaga shi yanzu ai ya gane yaran to idan aka raba rantsuwa da insha Allah in dai har za ta yi in aka raba rantsuwa da faɗin insha Allah aka raba su kuma ya zama na rabuwar za ta tasiri to duk wani wanda ima shugaba mu baya'a sai da ya wuce wurin shugaban ya ce insha Allah kaga ya warware mu baya'ar su babu rantsuwa yana da faɗi gaskiya abin da ake so shine mutum ya rantsi kuna jina da ke ko in ya rantsi a jerin gwanan ya ce insha Allah ya rantsi da Allah insha Allah zai samu zuwa Wana ji da ke ko ne wa man istasna fala alaihi idza kasa da istisna wa qala insha Allah insha Allah kuma ya faɗi insha Allah dan ya faɗe ta har zuciya qala Allah wa wasalaha bi yaminihi kuma ya hada ta da rantsuwar da yayi qala Allah ƙabala an yasmuta kafin ya shiru wa illa in ko bai hada ba sai da ishuru fa lam yanfa'ahu zalik wannan insha Allah ba zai amfana da shi ba in bai yi ba zai kafara sai dai abin da ya katse shi shine idan ya zama da tari ne ko shakuwa ko waɗansu abubuwa su to sai mu dasa aya anan da izinin Allah ta'ala a darasi na gaba sai mu tashi na ukun rantsuwa da kuma kafara rantsuwa Allah ta'ala ya amfana da mu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mu tsaya mu fahimci karatun da kyau gaskiya al'umma suna cikin wani hali babu rantsuwan nan kawai haka mutane suke ta zuba ta ga ta nan a zube yake cewa bambanci tsakanin yin alkawari akan zai yi abu da kuma bakanci kuna ce da kyau ko za mu zo kan shi inda mala ya ce wa man kala alayya ahadullah wa misaquhu duk za mu zo kan waɗannan abubuwa wannan lafuza da ake ta amfani da su